A ranar ɗaya ga watan Nuwamba mai zuwa sabbin kwamishinonin da sabuwar shugabar hukumar zartarsuwar ta tarayyar Turai, Ursula von der Leyen ta naɗa, za su fara aiki matukar sun sami amincewar Majalisar Dokokin Turai. Bisa la'akari da jerin sunayen kwamishinonin da suka haɗa da mata goma sha uku da maza goma sha hudu, ana iya cewa von der Leyen da ke zama tsohuwar ministar tsaron tarayyar Jamus ta cika alkawarin da ta ɗauka na samun daidaito a cikin hukumar mai wakilai 27 kamar yadda ta nunar a lokacin gabatar da jerin sunayen. I want this college to be gender balanced, but I also want ta ce, Ina son wannan hukuma ta zama mai daidaito tsakanin jinsuna da kuma ta kunshi dukkan yankunan siyasa na Turai. Kamar yadda kuka gani, mataimakan shugaba sun fito daga gabas da yamma sai kuma kudu da arewa na tarayyar Turai. ina son hukumar tarayyar turai ta zama mai kare dukkan muradu na al'umma idan muka haɗa kai za mu fi iya yin abin da ba za mu iya yi ba a matsayin guda ɗaya jami'ai a birnin brazil state kwatar tarayyar turai sun ce sabuwar hukumar ta eu za ta karfafa yaƙi da sauyin yanayi ƙarƙashin jagorancin france timmermans mai shekaru 58 kuma ƙwararren jami'i a brazil Margareta Vestager 'yar ƙasar Denmark ita ce aka naɗa a mukamin sabuwar mataimakiyar shugabar Hukumar EU, wadda kuma za ta ci gaba da jagorantar fannin fasahar dijital da gogayya a harkokin kasuwanci. fashtaga mai shekaru 51 ta yi suna wajen cin manyan kamfanoni irin su Apple da Google tara domin rage abin da ta kira ba babakere da waɗannan kamfanoni ke yi. Ta ce aikin da aka ɗora mata ba mai sauƙi ba ne. Uh, Ta ce, na yi farin ciki da mukamin na mataimakiyar shugaba, an karrama ni domin babban aiki ne, wani abu kuma shi ne shekaru biyar masu zuwa na wannan aiki za su bambanta da na baya domin za mu sabunta dokokinmu. Saboda haka ina sa ran samun canje-canje masu yawa a aikina na yau da kullum, a shirye kuma nake na tinkare su. Uh, Ƙasar Italiya ta sami mukamin harkokin tattalin arziki da aka ba wa Paolo Gentiloni a martanin da ya mayar lokacin da yake jawabi a gaban wakilan Majalisar Italiya. prime minister Giuseppe Conte ya bayyana mukamin da cewa muhimmi ne ga ƙasarsa. ya ce sabuwar shugabar hukumar tarayyar turai ursula von der leyen ta ba wa italiya mukamin harkokin tattalin arziki mukami mafi muhimmanci a EU. Ko da yake a nan akwai adawa da babatu, amma ina kira gare ku da kusancewa Paolo Gentiloni zai zama kwamishina da zai wakilci Italiya a hukumar EU tsawon shekaru biyar. Mukami ne babba ga Italiya. Yanzu haka dai Prime Minister na Italiya ya isa birnin Brazil, inda zai gana da sabuwar shugabar hukumar ta EU, von da shugaban hukumar mai barin gado jean claude juncker da shugaban majalisar shugabannin eu donald tusk da shugaba mai jiran gado charles michel conte ya jaddada cewa italiya na son ta sake karbar matsayinta na mai taka muhimmiyar rawa a shirin yi wa eu canje-canje